tana nan a hannun 'yan agaji ana yawo da ita za a samu muhimman abubuwan da ke tafiya na wa'azuzzuka da karantarwa na wannan ƙungiya ta wannan mujalla ta sahala muna addu'a Allah ya kara gudunmawa kafin na kira wanda zai tsora ya ci gaba a daidai muna cikin gabatar da wa'azi ɗaya daga cikin iyayen ƙasa mai martaba sarkin kanam alhaji muhammad mu'azu muhammad di second allah ya kaddari ya iso muna addu'a kuma muna maraba allah ya kyakkyawan sakayya mai martaba allah kuma ya kara maka gudunmawa a tare da shi ma na ga isowan ɗaya daga cikin manyan malumanmu na jami'ar jos wato profesa abdurrahman lawal akalmakumullahu muna maka barka da isowa da sauran ma jama'a baki ɗaya kuma duk waɗannan wazuzzuka da ake gabatarwa akwai kasuka wanda al'irshad sun riga sun ɗauka duk mai bukata kasar mai hoto na cd akwai suna na redi na wannan wato eh, kamfani mai shirya abubuwan da suka shafi ɗauke-ɗauken hotuna da tsara abubuwa na al'irshad allah ya saka da kai sannan kuma brc toro su ma yanzu ina gaskiya rage ko ma sun hada za su hada wannan abubuwa da ake na karatu live za a kama da ake saboda mutane a daidai yanzu kuma na farin cikin sanarwa mai malamin da zai zo ya ci gaba da wa'azi shine shugaban majalisar malamai na jihar nasarawa ustaz muhammad suraju alhaji sabo shine zai zo ya ci gaba da wa'azi amma kafin fitowarsa hafi usman daga ningi jihar bauchi zai zo karanta wasu ayoyi daga alƙur'ani hafiz usman rahmatullahi wa barakatu bayan godiya ga Allah da yin salati ga biyan halitta annabi Muhammad halayensa da sahabbansa danginsa da mutanen gidansa da masu su da kyautata aiki har ranar tashi alkiyama Allah ya sa da mu cikin muna ƙara addu'ar neman gafara ga magabatanmu mu'assifin wannan kungiya a shehu ismaila idris zakariya da malamin ta na tauhidi allah ya ji kansu allah ya gafarta mu iyayenmu da malumanmu da yan uwa da dangi da abokai da abokan aiki da suka riga mu da imani allah ya gafarta mu idan lokacinmu ya yi allah ya mana arzikin cikawa da imani jagoran wannan tafiya shugaban masa malamai ta ƙasa da shehu muhammadu sani ya haya jingir allah ya taimaka masa allah ya kara wa malam juriya ya kara masa lafiya ya kara masa haƙuri ya kara masa imani da shi da mataimakansa a matakai daban-daban ɓangarori daban-daban mu kuma mabiya allah ya azurta mu da yi masu da'a fi sabilillah Allah ya sa mu ci moriyar wannan aiki a aljanna da rahmar Allah. bayan haka yawa jama'ar musulmi kashi Allah ya tara mu a wannan gari mai albarka garin jos cibiyar kungiyar jama'a ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta duniya gaba daya wanda nan ne Allah ya rayuwar mu wannan kungiya aka kaddamar da kafa kungiyan anan malami ya rayuwarsa anan ya koma ga Allah a nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara wa wannan gari albarka Allah ya ƙara wa wannan gari da wannan jiha zaman lafiya jagorori da suke jagoranta na gwamnati da masarautu muna roƙon Allah ya taimaka masu ya dora su a kan jama'ar musulmi rayuwar duniyan nan ba komai take ba iyaka an haihu an mutu to a tsakanin labari yake to labarin nan kuma jama'ar musulmi abin da ake bukata daga kowane ɗaya daga cikinmu shine ya yi ƙoƙari ya kyautata rayuwa. daga ranar da aka ce madalla an haihu zuwa ranar da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a wannan tsakani mu yi kokari kowa ya kyautata aiki ya yi tanadi saboda gobe imamu shafi'i rahimahullah yana cewa sunin nafsa wa hamilha ala ma yazinu hata saliman wal qawlu fika jamil ولا ترين الناس إلا تجملا ماذا نبى بك الدهر أو ka kalli. عندك رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نقبات الدهر عنك ina shi rayuwar nan gaba daya abin da yake wajibi akan mu yan uwa musulmi mu yi kokarin gyara ta gyara ta kuwa ba zai zamanto da komai ba sai da imani da Allah da kyauta da tauhidi abin da duk za a yi a wannan rayuwa idan ba tauhidi to sunan shi aikin banza shi yasa malam mai ahalari Allah ya saka masa da alkhairi a shimfiɗar littafinsa da yake kawowa abin da yake wajibi a yi tun tashin farko sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce tashihu imani farkon abin da yake wajaba akan mu abu mukallaf wanda aka ɗora masa yi bari to shine gyara imaninsa ina idan imani ya gyaru to komai zai zamanto ballantana amma idan aka rasa imani imani bai gyaru ba tauhidi ya gurbata to duk abin da aka yi baya da wurin zama saboda haka kin ga imamu shafi ya ce ya kai dan adam ka tsara rayuwarka tsora rayuwar nan akan abin da zai kawata rayuwar ba abin da zai kawata rayuwa irin imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ce ka dora rayuwarka akan abin da zai kawata rayuwar idan kai haka yace sai ka rayu lami lafiya duniyar nan sai ka samu zaman lafiya cikin kwanciyar hankali kana komawa ga Allah kuma labarin da duk za a ba game da kai sai zama labari mai kyau kenan ashe ginshiki na jin daɗin duniya da lahira shine imani da Allah da kyautata aiki duk mutumin da ya riki Allah riko na gaskiya wallahi ya huta duk wani rigima da gingimu da ake yi da damuwoyi da ake ciki da komai in ya rike Allah ya fuskanci Allah wallahi Allah sai ya san masa komai wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala duba akwai wasu wurare cikin suratul nahl wanda Allah mai girma da daukaka ya fito mana da waɗannan abubuwa a sarari domin a nuna mana yin imani da Allah da rikon musulunci da kiyaye tauhidi to wanda ya yi tsakanin shi da Allah domin neman yardan Allah ba za a jira sai an je lahira ba a nan duniya ma rayuwarsa sai ta yi kyau kamar yadda imamu shafi ya ce ta isa liman wal fi ka jami'u Allah madawakin sarki ya ce wakilan lillazina taqaw وقيل كانوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير للذين يتقون الله من جرمان أو bayan an ambata waɗanda suka kafirce wa Allah me aka saukar me ubangijinku ya saukar suka ce a'a wayannan tatsuniyoyi ne na mutanen da suka gabata to su kuma masu imani aka tambaye su ma za a zala rabbukum me ubangijinku ya saukar kalu khaira sai suka ce abin da aka saukar alkhairi menene alkhairin alkur'ani yana shiryarwa yana ainihin wato dora su akan daidai yana umarni da kyakkyawa yi hani da mummuna manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama shine malami da ke karantar alqur'ani da Allah malaukakin sarki ce lil atanu lalle ga waɗanda suka yi kyawawan aiki a nan duniya fi duniya hasana suna da mai kyau a wannan duniya a nan duniya za su samu kyakkyawan sakamako ashe imani da Allah ba sai an jira an tafi lahira ba in an yi imani da Allah aka tsara dokokin Allah tun daga nan duniya za a samu sakamako Allah madaukakin sarki yana iya yi wa mutum tukunci da duniya idan aikin da ya aikata ya aikata ne dan Allah ya aikata ne dan neman lahira abinda Allah madaukakin sarki ya hana baya so shine mutum ya ainihin ɗauki al'amarin aikin da zai yi ya ya ragamar da neman rayuwar duniya kadai duk wanda ya fuskanci neman rayuwar duniya ne kadai a nan aikinsa ya rataya yana yi ne malantansa mai zai samu Karantarwansa mai zai samu agajinsa mai zai samu shugabanci da yake mai zai samu ba Allah bane a gabansa ba ladan lahira bane a gabansa to wannan in ya samu duniya shi kenan in kuma bai samu duniya ba baya da komai a lahira domin Allah na iya yi wa bawa tukuci da duniya amma ba a tukuci da lahira da duk wanda ya aikin Allah dan lahira Allah na iya masa hukunci da duniya amma wanda dai aikin Allah dan duniya to kare sa ran zai samu wani abu a lahira Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan saboda haka Allah mai girma da daukaka ya ce waɗanda suka aikata kyautata aiki a nan duniya suna da kyakkyawan sakamako tanadin da aka musu kuma a lahira shi ma yana nan kuma shine mafi kyawun tanadin wannan wuri na farko kenan da Allah mai girma da ɗaukaka ke karfafa zukata da ainihin wato masu imani akan a tsaya a yi aiki don Allah a yi aiki domin neman yardan Allah in an yi aiki don neman yardan Allah Allah sai ba mutum duniya kuma ya ba mutum lahira babban abin da zai samu a duniya kuma babu kamar kwanciyar hankali domin duk abin da mutum ya tara a duniyar nan in ya zama to babu kwanciyar hankali sai ya rasa ma yaya zai iya ci abin da ya tara sai abin da bahaushe ke cewa samun duniyar ɗan tsako ɗan tsako ya samu duniya amma matsalarsa ba samun duniya ba ne ina zai zauna ya ci duniya saboda haka sai ga dukiyan an tara ga mulkin an samu ga kaza an samu ga martaba an samu amma yaya za a yi a ci babu don me don ba kwanciyar hankali amma wanda ya imani musulmi mai imani to Allah ya masa tanadi a nan duniya zai zauna lafiya ba shi da ranar da yake tunanin wani na nan zai sa min hannu ya tunanin wani na nan maye ne Ba ya tunanin wani aljanna nan yana da tasiri Ba ya tunanin wani na nan mai sihiri ne yana da tasiri shi dogaransa kawai gaba ɗaya ga Allah maɗaukakin sarki ne don me ya tattara al'amuransa ya mayar ga Allah saboda haka yana da kwanciyar hankali a duniya don haka in kana neman mai nutsuwa mai kwanciyar hankali a wannan duniya to ba kaman wanda ya riƙe alƙur'anin Allah ya riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riƙe karantarwar malamai magabata wallahi a kowane mataki yake sai ka gan shi cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ko bai mallaki tarin dukiya ba kana'a ta ishe shi ya san Allah maɗaukakin sarki na tare da shi Allah kuma ya masa tanaki har yanzu a cikin suratul nahl akwai wuri na biyu wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazina hajaru fillahi wallazina hajaru fillahi wallazina hajaru لنبوئنهم في الدنيا والآخرة لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون to Allah mai girma da ɗaukaka ya ce walladina hajaru fillahi waɗanda suka yi hijira saboda Allah in ba ji zulimu bayan an zalunce su Allah ya ce lanubawi annahum fid dunya hasana za mu zaunar da su a wannan duniya zama mai kyau wurin zama mai kyau kun ga sun yi aikin nan ne dan Allah sun yi hijira ne dan Allah haka mai aikin alkhairi da ya dan Allah Allah zai ba shi matsayi da wurin zama mai kyau a wannan duniya wal ajrul akhirati akbar kuma ladan lahira shine yafi girma laukanu ya alamuna. da masu kin yin aiki dan Allah nan sun sani to da sun koma sun yi aiki dan Allah saboda haka jama'ar musulmi duk inda muka samu kanmu abinda duk aka ce gashi mu yi to mu dauki mu karbi abin ikhlasin nan da buɗaɗɗen zuciya kuma mu yi tsakaninmu da Allah kuma mu sanya ikhlasi mu yi dan neman yardan Allah wanda ya dan Allah Allah madaukakin sarki sai ya daga darajansa sai ya biya shi a nan duniya yanzu dubi jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna mutum daya shi ya fara wannan aiki Allah madaukakin sarki ya kai wannan kungiya matsayin da ake a yau yau Allah ya ji kan Sheikh Ismail Idris Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da za su dawo duniya su ga matsayin da wannan kungiya ta kai to ka ga farin ciki amma Allah madaukakin sarki yayi su sun zo da kyakkyawan nufi sun zo da kyakkyawan manufa sun yi aiki tsakaninsu da Allah gashi Allah ya daga darajar su duk inda muka tashi muka tsaya duk inda muka gabatar da aikin alhairi sai mun ce Allah ya ji kanshek Abubakar Mahmud Gumi sai mun ce Allah ya ji kanshek Ismaila Idris wayannan addu'o'i kuma da yardan Allah yana ci masu addu'o'i ne kuma da suke da tasiri saboda haka jama'ar musulmi kwanciyar hankali da zaman lafiya yana cikin yin imani da Allah sa'annan wuri na ƙarshe da nake so mu sake dubawa a wannan sura dai Allah madaukakin sarki yace man amila salihan min zakarin aw unsa man amila salihan zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أكثر ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله بجن ما رأوكك man amila salihan min zakarin aw unsa kun ga nan an cire maganan jinsi ba sai namiji kadai ba ba sai mace kadai ba man amila saliha duk wanda ya aikata aiki mai nagarta aiki mai nagarta sai da imani aiki mai nagarta sai da ikhlasi aiki komen kyawunsa idan ba imani bai cikin ayyukan da ake sa su a tsawon sa ran samun sakamako a lahira saboda me saboda ayi dan Allah shine aikin da aka yi dan Allah da ikhlasi shine aikin da ake sa ran samun sakamako a lahira mutumin da bai da kirki mutumin da bai da tauhidi bai da imani ko ya yi aiki na kwarai to iyakan aikin nan nasa a nan duniya Allah na iya masa sakamako ya masa tukunci amma lahira ba ta saba bace amma man amila salihan wanda ya aikata aiki mai nagarta min zakarin aw namiji ne ko mace wa huwa mu'minun shar'i yana da imani Allah ya ce falanuhu yanahu hayatan ɗayyibatan Allah ce wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai kyau za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a wannan duniya zai zauna cikin kwanciyar hankali zai zauna cikin wadata zai zauna cikin nutsuwa duk yadda tashin hankali ya kai shi baya cikin damuwa baya cikin tashin hankali a wannan duniya kenan nan kuma in aka koma lahira Allah madaukakin sarki ya yi tanadi gare shi menene tanadin Allah ya masa tanadin kyakkyawan sakamako shine shiga gidan aljanna Allah ya mana baiwa da shiga gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya taimake mu wurin tsarkake ayyukan mu wurin yin imani da Allah wurin yarda da Allah wurin yin aiki irin wanda Allah yake so yake ya kuma yarda da shi kuma Allah ya taimake mu mu zamanto cikin zurin mutanen da Allah madaukakin sarki ya yaba cikin alkur'ani domin duk abin da mutum yake yi idan ya rasa na gaba ko duk abin da mutum yake yi idan ya zamanto magabatansa sun zama mutanen banza a wurinsa to wannan duk irin kyawun aikinsa baya cikin sahun masu nagarta masu nagarta guda uku ne Allah ya ambata mana su dalla-dalla a cikin alkur'ani na farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikinsu akwai almuhajiruna waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo madina daga ciki akwai al'ansar mutanen madina da suke madina suka karɓi muhajirai suka taimaka masu suka ba su wurin zama to bayan waɗannan kuma to duk wanda ya biyo baya ya zauna ko yana cikin zurin waɗanda Allah madaukakin sarki ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna wallazina ja'u يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا sahabban nan almuhajirun da al'ansar sai Allah madawakin sarki ce Umin ba min ba'dihim waɗanda suka biyo su baya kuma su kuma ga irin sifonsu ga irin aiki da suke aikatawa ya da suna cewa rabbanar ighfir ya ubangiji muka gafarta mana zunubanmu wala ikhwanina allazina sabaquna bil iman Allah ka gafarta wa ka yafe wa 'yan uwanmu da suka rigaye mu da imani ashe tsakanin mutumin kirki da magabatansa addu'an kirki kirki tsakanin mutumin kirki da magabatansa fatan alkhairi tsakanin mutumin kirki da magabatansa addu'an neman gafara kun ga wannan ya sha bamban da ba abin da ya iya sai tsinewa magabatansa ina kake da mutumin da zai kira na abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce Allah ya tsine masa ya kira na umar ya ce dan wuta ne ya kira matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tsinannu ne yan wuta ne mazinata ne kaga wannan yana cikin hadari wannan baya cikin zurin mutanen kirki da Allah ya ambata domin mutanen kirki cewa suke rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Wala la taj'al fi qulubina gillan ya Allah karka sanya mana wani kikiju na kiyayya damuwa tsakaninmu da su waɗanda suka yi imani waɗanda muke raye tare da su ballantana waɗanda suka rigaya waɗanda suke magabata rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai mai rangwame ne ya ubangiji kai mai jin kai ne Allah ya ji kanmu Allah ya tausaya mana Allah ya dora mana amma mu akan daidai abinda muka faɗi daidai Allah ya sanya albarka kurakuran mu Allah ya yafe mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh